ka ƙara duban aminci ga annabi shugaba na haɗa da ɗiyansa na sanya har a sahabuhu ma. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن مسلمي إنا من الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته azumin ramadan muna gode wa allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana farkonsa kuma gashi ya soma zuwa karshe bai wuce 'yan kwanaki suka rage ba musulunci ya karanta da mu me ya kamata mu yi ƙarshen ramadan lokacin da ake neman daren lailatul qadr allah subhanahu wata'ala yakan gafarta wa bayansa manzon Allah tsada da mincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man kama ramadana imanin wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayuwa ramadan yana mai tsirorin neman lada yana mai imani da allah subhanahu wata'ala za a gafarta mishi abin da ya gabata na laifuffukansa na zunubansa to allah na so har yanzu mu ƙara kusanta zuwa gare shi wurin tausaya tausayawa bayansa shi yasa wayannan kwanaki da suka rage na ramadan bayan mu wurin neman lailatul qadr karatun qur'ani yin sadaka da sada zumunci to akwai kuma zakatul fitr zakan kono sadaka da ake bayarwa lokacin da ramadan ya zo karshe hadisin ibn abbas ya karanta da mu cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi farada rasulullah sallallahu alaihi zakatul fitr manzon Allah ya wajabta zakkan kono zakatul fitr me yasa tuhuratan lis-sa'imi min al-labwi war-rafsi wa qum'atan lil masakin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya wajabta zakatul fitr shine zakan kono ga ainihin wato al'umman musulmi don me don ya tsarkake mai azumi daga irin kurakurai da yi cikin watan Ramadan Allah madaukakin sarki na umurtanmu mu da yin istighfari neman gafara kar ku manta manzo Allah in ya zauna a wuri duk da an gafarta mishi zunubansa akan ji manzon Allah na istighfari akalla so ɗari ko fiye da haka duk da cewa an gafarta mishi in ka yi sallah cikin sallah abinda ka yi cikin sallah da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah abinda za ka fara yi a sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku saboda kurakuran da kai cikin sallah Allah ya gafarta maka Allah madaukakin sarki in mun sauko daga aikin hajji bayan saukowa sai Allah ce wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim ku nemi gafaran Allah duk da cewa kai tsayuwan arfa manzo Allah ce wanda ya tsayuwan arfa daga rana ta yi zawali har zuwa faɗuwar rana Allah maɗaukakin sarki yana gafartawa duk wanda ya yi tsayuwa na arfa ya gafirul Alhaji wali minista firul ana gafartawa alhaji da wanda alhaji ne ma mishi ainihin wato gafara tsayuwan arfa ka sauko ka zo muzalifa kafin ka je ka yi dawafi Allah na cewa ku nemi gafara kenan neman gafara na da muhimmanci to cikin ramadan abubuwa da kai na ramadan don Allah ya karba maka sai kuma ya zamanto kurakuren da ka samu cikin watan azumin ramadan dalilin ba da sadakan zakatul fitri sai Allah ya kankare maka zunubanka ya karba maka azuminka yaya ake yin sa manzon Allah tsara da mincin Allah su tabbata gare shi ce man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula duk wanda ya bada wannan zakatul fitr kafin a je sallan idi to zakka ce karbabbiya Allah ya karba wa man addaha ba'da as-salah fa hiya zakatun min as-sadaqa ay fa hiya sadaqa min sadaqat duk wanda ya bayar sai da aka dawo daga sallan idi ta zama to sadaka amma in ka bayar kafin a tafi kenan ka bada zakatul fitr ya ake bayarwa sa'i guda sa'i shine mudun nabi guda hudu in baka gane ba kilo uku na shinkafa kilo uku na ainihin wato dabino kilo uku na acca na masara daga cikin galibin abin da kuke ci kai za ka fitarwa kanka kilo uku nan ko kuma sa'i guda ko mudun nabi guda hudu za ka fitarwa matarka za ka fitarwa yanka hatta ɗan gidanka da yake maka hidima kai har ɗanka da aka haifa yau yana cikin lissafi daga cikin ƴaƴayenku da matayenku da ‘yan gidanku masu muku hidima musulmai ana fitar musu da wannan sadaka na zakatul fitr kenan ka fitar da sa'i guda a madadinka sa'i guda a madadin matarka sa'i guda a madadin ɗanka sa'i guda a madadin ɗan gidanka sai ka tattara in ka ba mutum guda yayi shi zakatul fitr wayanda ake bayarwa jiha guda ne ba kamar zakan dukiya bane innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha da Allah ya jero kusan mutane ta a'a wannan talakawa ake bawa saboda haka in ka bawa fakiri ka tattara na gidanka ka ba makwabcinka guda ɗaya yayi in ka rarrabawa mutane a kaiwa wannan saboda gidanka na da yawa yayi abinda ake so kafin a tafi sallan idi ya zama to an fi da wannan zakka malamai suka ce ya halatta azumi saura kwana uku ya kare kamar yadda yau muke azumin ramadan 27 gobe 28 jibi 29 cikin wayannan kwanaki daga yau ya halatta ka fitar da wannan zakatul fitar ka ba domin me tsum atalil masaki a tausaya wa miskinai akwai wanda in aka bashi cikin wannan kwana biyu zai gyara abincin har ya samu ya yi hidiman sallah ranar idi gidansa da iyalinsa kowa ya zama cikin walwala da jin daɗi saboda haka wannan na ɗaure ya wanke kurakuren da ka yi cikin watan azumin ramadan kuma ya sanya farin ciki da murna ga talakawa musulmai so da yawa za ka yi wa allah laifi in kana son allah ya yafe maka sai ce ciyar da bayina fakko raƙaba au it'amun fi yawmin zai masgaba yatiman za makarba au miskinan za matarba tausayawa talakawa da miskinai da marayu yana cikin abin da Allah ke tausaya mana don haka a sanya musu murna da farin ciki ranar sallah ya tashi ya tafi idi inda hali an sa sabon kaya an ci abinci a gida ana tafiya ana kabbara ana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd an gama azumi kuma a ci abinci kafin a tafi sallar idi a ci dabino wanda ke nuna yau ranar sallah ce kenan dan baya azumi sai ranar sallah wanda ya azumi ranar sallah ya yi kama da abinda ake so ranar sallah ranar ci ne da sha da wayannan kwanaki da suke biyowa bayan ranar sallah don haka ya ku yan uwa musulmai sadakan zakatul fitri sadaka ne da manzon Allah ya wajabta daga cikin galibin abin da muke ci kuma maluma suka ce ga yadda ya kamata a yi su shin ya halatta mutum ya ɗauki kuɗi ya bayar a madadi nan mafi yawan malamai suka ce a'a abin da ya kamata ka bada abincin shine manzon Allah ya wajabta don a bayar ko da akwai malamin da suka ce a bada kima ba su da rinjaye mafi yawan malamai abin da suka ce a fidda sadakan abincin da aka bici ko dai shinkafa ko masara ko gero ko dawa ko acca ko dabino ko zabi abin da ya kama da wannan wayannan su ne abin da manzon Allah ya umarni da haka ya ku bayan Allah mu sanya wa ƴan uwanmu murna da farin ciki na ranar sallah mu yi abin da manzon Allah ya karantar sannan har yanzu lokaci na dan da za mu ci gaba da addu'o'i Allah ya zama da ƙasar mu lafiya Allah ka sanya mana albarka Allah ya sa a yi bukin sallah lafiya Allah ya karba mana ibadan da muka cikin watan Ramadan sabban manzon Allah sukan yi wata shida suna roƙon Allah cewa ibadan da muka yi a Ramadan Allah ya karba mana Allah ya karba mana domin karka karka rudi kanka cewa ka wahala ka yi sujada ka yi azumi ka yi tsayuwan dare baka sani ba ko ba karba ba amma muna fatan Allah ya karba shi yasa Allah ya yaba waɗansu bayan Allah su ne wallazina yuktuna ma atau wa qulubuhum wajila abinda Allah ya ce su bayar na dukiya na sadaka suna bayarwa amma zukatansu na tsoro ko an karba ko ba karba ba haka ake so mai imani kada ka yi alfahari cewa ai na yi tsayuwan dare ai na yi tahajjud ai na yi tarawi ai na yi kaza a'a fatan mu Allah ya karba Allah ka karba mana abin da muka cikin wata azumin Ramadan Allah ka tausaya mana Allah ka zama da kasar mu lafiya Allah ka yi wa iyalin albarka wayannan tashin tashina na garkuwa da mutane na rigingimu da yake faruwa a Najeriya da sauran kasashenmu na musulmai Allah ka mana maganin abin ka kawo sauƙinsa mu yi amfani da wannan dama da ya rage mana na watan azumin Ramadan don dagewa da addu'a kuma ba da wannan sadaka ko Allah zai tausaya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وتر رمضان دكم وتني با kamar shi domin darajar da Allah ya shi gami da girma